Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na muhallinka rayuwarka shiri na musamman tare da ni Nasiruddin Muhammad daga sashen Hausa na RFI. A wannan makon mai karewa ne Arafai Hausa ta gabatar muku da rahotanni na musamman tare da hirarraki kan matsalolin da suka addabi bangaren noma a Najeriya, waɗanda suka hana ƙasar samarwa kanta abincin da jama'ar ta za su ci, musamman a wannan lokaci da ake fuskantar matuƙar tsadarsa a kasuwanni. Wakilanmu a sassan Najeriya sun duba mana yadda matsalar take, kuma za mu bitar wasu daga cikin rahotannin da suka aiko mana. Jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin da suka yi fice wajen noma da samar da abinci, kuma ga rahoton wakilinmu Ibrahim Malam Goja a kai. Da albarkar ƙasar da ta dace da noman masara, amma ƙwararre a fannin ilimin noman zamani kuma malami a jami'ar Abubakar tafa Balewa da ke Bauchi, Dr. Sabo Umar Muhammad, ya faɗi dalilan da suka sa ake samun koma baya a noman masara. Saboda na farko kaga yawan jama'a sun karu. Da ana hikima irin shifting cultivation din nan to yau da kullum din nan sinadaran da take ci ita masara a wajen shi manomin bai iya kuma ba ta takin zamani wanda zai wadatar da ita a wannan waje a nasu gefen manoman masara a jihar ta bauchi na kokawa kan rashin samun tallafin bunƙasa aikin nasu a cewar alhaji isa garba rabi'u ningi wani babban manomin masara a nan bauchi taimako ya yi baya kungiya za ka ga kungiyoyin manoma za a ba da kayayyaki ko na masara ko na maimakon a ba wa manoman da ya kamata su yi to ba su ne suke ba sai a ba wasu ko a je a sayar da kaya wato dai abin gun da ya kamata kaya su tafi ba wurin suke tafiya ba a mahangar kwararru irin su alhaji abdulwahab tijjani tsohon jami'i a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar bauchi akwai dalilan da suka haddasa wannan koma baya irin ingantacce irin da manomi yake zuwa ya je ya nemo ba a samun ainihin irin ingantacce yanzu ana samun algus na biyu kuma yanayin yanayi da yawa abin da ya shafi manoma kenan da yawa. Najeriya na samar da wajejen ton miliyan goma sha uku na masara a duk shekara. Yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin yankunan da ke samar da abinci ga ƙasashen da suka yi iyaka da tafkin. Amma kuma rashin zaman lafiya ya yi wa harkar noman illa. Bilyaminu Yusuf na ɗauke da rahoto a kai. manoman sun bayyana cewa ba sa iya zuwa gonakinsu domin noma abinci mai yawa saboda iyaka da mayakan boko haram suka musu game da tsoron fadawa tarkonsu ko kuma nakiyoyi da suka binne a wasu wurare Malam Labo Tahiru wani ne da ya fito daga baga da ke gabar tafkin Chadi ya bayyana min irin halin da suke ciki. To yanzu ai shi ne ya kawo yunwa ma a nan Borno akan wannan tafkin da ba ya samu cikakken aikin gona da harakan mu ta kama kifi da kasuwanci. Don wuri ne wanda ke mutane miliyoyin jama'a suna nan. To yanzu da yake Allah kawo wannan matsalan da shi ne a cikin manoman mu dubu goma sai in cikin da mutum dubu ɗaya suke noma a yankin. Malam Hassan Zabarmari wani ne da ya fito daga jihar Borno ya bayyana min irin matsalar rashin samun taimako na yadda za su bunƙasa nomansu domin magance magance matsalar tsadar abinci da yunwa. Gaskiya talaka dai yanzu ya ba mu da wani alfahari ta bangaren gwamnati na cewar ta ba mu taki ko magani. Wayannan abubuwan gaskiya da abin mu mu talaka da abin mu muke yi. To sai dai gwamnatocin yankin sun ce suna bakin kokarin su na ganin sun magance wannan matsala ta hanyar tallafa manoma da kayayyakin noma na zamani. Honorable Mai Malabu ne shine gwamnan jihar Yobe a Najeriya. Noma yake yanzu na zamani baya yiwuwa ba tractor ba kuma baya yuwa ba taki. Wannan shine makasudin da ya sa muka siyo ta matakin nan muka karya muka dan ba da sauki saboda mutane su yi amfani da shi a gwanakinsu. Masu ruwa da tsakiya harkokin noma sun yi imani cewa sai an magance matsalolin manoma in har ana so a magance matsalar yunwa da tsadar abinci da yanzu haka yake addabar al'umma yankin gabar tafkin Chadi. Daga Maiduguri sai kuma Filato wadda ta yi suna wajen noman dankalin Turawa. Muhammad Tasiu Zakari na dauke da rahoto a kai. Shin wane irin matsaloli ne ke addabar manoma na dankalin tura a jihar ta Filato ga abin da wasu manoman ke cewa. Sunana Awal Adam. Da iri yana araha amma yanzu dai kan ya yi tsada. Local government guda biyu su suka fi noman dankali a nan kasar mu ta Filato. Mangu da Bokos. Matsalolin nan da yake faruwa da makiyaya da manoma. Sakamakon damuwan da yake faru muna tsoron risk rayuwa. Sunana Shafi'u Suleiman ina noman dankalin turawa. Babban abin da muke dan mu kalubale shine taki yana dan bamu wahala gaskiya mai da aka samu ya yi tsada in za mu je wajen maganan siyo iri kai magana haka ce maka ai mai ya tsada mota ita ma ta hai taki sai a ce maka ai taki ma abin sai taki saboda tsadan man nan gwamnati dan tallafa mana ko ta wajen man fetur ko ta maganar taki da inda za mu samu mu ci gaba da domin to kowace hanya za a bi domin samun mafita ga karin haske daga bakin manajan hukumar haɓaka aikin noma ta jihar Plateau ni ne mai suna Paul Davo program manager na ma'aikatar noma ma na PADP tun da aka yi shuki ma za a iya so ma ba da ana feshi ma dankali ko da lokacin da cutan ya zo shi dankali ba zai harbu da cutan ba. NPK 1515 shi shine takin da ya dace ma noman dankali. wanne na amfani da taki na gargajiya, kashin shanu, kashin akuya, kashin zomaye akan amfani da shi a noman dankali. Tuni dai jama'a da dama ke bayyana fatan ganin an farfado da noman dankalin tura don sauƙaƙa tsadar sauran kayan abinci da ake ciki. Ita kuwa jihar Neja fice ta yi wajen samar da doya a Najeriya. Abokin aikinmu Ismail Abdullahi Karatu na ɗauke da rahoto a kai. Ƙananan hukumomin Faiko, Rafi, Shiroro da Munya na daga cikin inda aka fi noman doya a jihar, kuma nan ne aka fi fama da matsalar tsaro a yanzu. abubakar rabi'u manomi ne daga shiroro ya ce a halin yanzu garuruwan da aka fi noman na hannun mahara tsakani ga allah har yanzu muna da ƙauyukan da ƙarƙashin yan bindiga suke duk inda za ka noma ya da yan gonan na kini gefe gefen gari kawai dan cikin kwanan nan ma bar hatsin da aka zo aka nan noma da doya inda ka ajiye kayan ka samu hanyar da za ka samu mai mota shige da ya kawo maka sun je suna banka ma wannan dukiyar wuta sai dai baya ga matsalar tsaro sauyin yanayi na daga cikin abin da ya haifar da koma baya a noman doyar ga abinda Alhaji Ali daga fai kuke cewa. Ka noma din ba ka dama ka je ka ɗauka yanayin abincin noman ka ba. Mu yanayin mu wurin da muke dan samu samu kaɗan kaɗan karancin taki mutum ya je sai taki dubu talatin da wani abu in ka zo kai noma ba dama ka ɗauka. A yanzu dai fannin noma a jihar ya fara samun kulawan wanda ya dace duba da matakan da gwamnatin ke ɗauka na farfaɗo da harkar noma. Muhammad Umar Bago shine gwamnan jihar. matsalar 'yan bindiga muna iya ƙoƙarinmu na kawo ta ko a 'yan kwanakin nan mun yi nasara sosai a kansu a ƙoƙarin da muke yi a bangaren noma kuwa a yanzu haka mun share filaye sosai kuma mun kawo kayan aiki na zamani da izinin allah a wannan damuna za mu koma masana sun bayyana jihar neja a matsayin jihar da najeriya za ta iya dogara da ita a noma Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI tare da ni Nasiruddin Muhammad. Kuma muna bitan wasu daga cikin rahotanni na musamman da muka gabatar muku akan matsalolin noma a Najeriya. Yanzu kuma za mu je jihar Jigawa domin sauraron rahoton Abubakar Abdulkadir Dangambo dangane da noman alkama. azantawa ta da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a fannin noman alkamar a jihar ta jigawa sun yaba da tsarin tallafi na anko borrowers da babban bankin kasar cbn ya gudanar a baya inda suka bayyana damuwa kan yadda tallafin yanzu ke fadawa hannun waɗanda ba su san komai ba akan harkar noma kwadinaitan shiyar dutse na kungiyar manoman alkama a jihar ta jigawa alhaji magaji ali ya ce muddin ana son ɗorewar kowanne shiri na bunƙasa noma to wajibi ne a miƙa shi a hannun ahalin abin. Ita kungiya ita ce ta san manoma, ta san inda suke, ta san kuma gonar manomin ma kansa. Amma in mutum yana zaune a ofis kawai ka ba shi kaya kawai shi ne zai iya zuwa ya sabin ɗin manomi to wallahi wani ma bai san manomi ba. Amma lokacin da muka wannan program namu farko ma sai da muka je muka duba gona aka ga shin hekta nawa ce ma da kai sannan land din da kake da shi kasar ma'ana kenan wanne irin yanayi take a wurin galibin manoman alkaman a wannan lokaci yana kokawa kan tsadar taki baya ga batun tsadar man fetur wajen ban ruwa a lokacin noman rani sannan a je ga batun dizal wajen sarrafa alkamar da manyan motoci bayan da aka girbe kamar yadda alhaji ali ringim ya bayyana ya kamata gwamnati ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi ta sauƙaƙa wa manoma taki su dinga siyan taki da arha ba naira dubu arba'in ba abu na biyu man fetur ya yi tsada manoma ba sa iya siyan man fetur ɗin da zai wadatar da su ban ruwa a gonakinsu sannan abu na uku man dizal ya yi tsada manoma ba sa iya biyan kuɗin tantan ɗin da za ta zo ta yi musu kaftu da haro a gonakinsu. malam musa hadija manomin alkama ne daga shiyar hadija shi ma ya jaddada matsalar tsadar man fetur da dizal sannan ya ce bayan kammala noman suna fara fuskantar matsala ne tun daga girbi. dole sai ka je ka idan alkama ka tanana ka kirawo masu yanka da masu bugu shi ma wannan za ka zo mota za ta zo ta bige ma da tsada Don lokacin da muka fara shuka ta diesel bai fi naira dubu ɗaya ba amma shi ma yanzu diesel ya tafi muna siyan sa a yau naira dubu ɗaya da ɗari biyar muke siyan lita duk sati sai ka sai man fetur ka yi ruwa. surakatu muhammad yan dutse shine sakataren kungiyar manoman alkamar ta jihar jigawa ya ce sauran abubuwan da ke haifar da tarnaki ga manoma ya haɗa da jinkiri na samar da iri ga manoman daga gwamnati shine lokacin da ya dace a shuka abin to ba lokacin gwamnati take fitowa da shi ba sai an samu ɗan tazarar lokuta idan kai da kake da ikirarin za ka yi noman ba ka da irin a hannunka idan ka ce sai ka saurari gwamnati ta fito da shi sannan ƙungiya ta raba ta baka to a nan fa ake samun matsala yanzu abin jira dai a gani shine yadda sababbin tsare-tsaren gwamnatoci a ƙasar za su taimaka wajen bunƙasa noman a najeriya daga jigawa sai kuma jihar kaduna wadda bayan masara da shinkafa ta rungumi noman dankalin turawa ga dangadan ga rahoton aminu sani sado Jihar Kaduna na cikin jihohin da ke noman dankalin turawa a Najeriya baya ga jihar Plateau da ta fi kowace jihar noman dankalin turawa a arewacin Najeriya. yankin hukuyi a jihar kaduna da ke karamar hukumar kudan can ne noman dankalin turawa ya fi karfi a jihar haladu muhammad manomi ne da ya gaji noman dankalin turawa daga wajen mahaifinsa ya ce rashin isasshen ruwa a yankin na mayar da hannun agogo baya kuma na kawo cikas ga yadda suka yi fice a noman dankalin mu noman dankali mun gaje shi ne mun tadda iya musu yi muna rasa ruwa saboda ba mu da dam ruwan nan in damuna ne ta yi karshen damuna sai mu datse in kuma ya kare shi kenan sai mu taka burtsatsai to yanzu aka yi burtsatsai sai wanda ke da karfi shi sa ma yanzu gaba ɗaya noman mafi akasari aka dawo tudu shi dankali bayu sai da ruwa kenan shi sai da ruwa gaskiya in dai irin dan namu saboda namu ya faɗan jos kwara baya ga ruwa ba ku fuskanta wata matsala da take hana dankali ya yi a yankin ƙasar zazzau to yanzu haka ma matsalan ta taso saboda kasa ta fara sakin na noman dankalin yanzu kasan ba ta yi sosai sakamakon taki ya riga ya kashe wurin din dai noman dankali ake nema in dai ba jos din ba ba inda ya fi mu noma don duk wanda za su yi dai koyi da mutanen hunkuyi yanzu ita wannan gona na da nake noma yanzu sakamakon wannan matsalolin na rashin ruwa da abin nan sai na yanka ta na yi dankalin kaɗan sai na sa rake da albasa da sauransu ai insha Allah rabbi in aka ce an samu wannan ruwa to ina ganin har damuna ta sauka mu yi noman damuna ba wanda zai ta gayyara sai mun zama abin sha'awa Shin bayan ga matsalar ruwa da kuma matsalar ƙasa, ko akwai wasu matsaloli? Ga dai abin da wasu manoman ke cewa. Suna na Rabi Ibrahim na farko matsalar tsaro sannan kuma yanzu irin dankalin a Jos muke zuwa muke samo iri mai kyau ingantacce to amma matsalar tsadar rayuwa yanzu da yawa masu ba su noman ba sunana sanaya khalid yanayin noman dankali to an gode ma Allah za a ce amma dai a da gaskiya abin ba yi da matsala sosai amma yanzu taki wahala yake matalaka ma'aikatan da zaka ɗauka su yi maka aiki su ma nan matsala ne inda gwamnati za ta tallafa mana da taki da taimakon irin dai da sauransu za a so haka. in hakan ta samu. Sai dai farashin dankalin turawa ya tashi a wannan wata na Ramadana, inda ake sayar da karamin buhu akan naira dubu arba'in da biyar zuwa naira dubu hamsin. babban buhu kuma daga naira dubu tasa'in zuwa naira dubu ɗari. To kowace hanya ya dace abu domin shawo kan waɗannan matsaloli da kuka ji a cikin rahotannin da suka gabata? Muhammad Kabir Yusuf ya tattauna da sakataren tsare-tsare na ƙungiyar manoman Najeriya, Alhaji Muhammadu Magaji, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Alhaji Muhammadu Magaji, kana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoma a Najeriya. Gashi kuma gwamnati ta kaddamar da shirye-shirye kala-kala daban-daban. Amma kusan za a iya cewa harkar noma a Najeriya ba ta samu ci gaban da ya kamata ba to ko menene yasa haka kamar yadda ka yi tambaya lallai wato bangaren gona ko aiki aikon gonar Najeriya baya samun ci gaba saboda akwai abubuwa da yawa wayanda ake neman su sawwaka ko a same su kamin aikin gona ya ci gaba rashin samun su shi yasa ayyukan gona bai ci gaba ba kwarai da gaske kamar me da me kake nufi kenan na abin da ake bukata a yi noman a sarrafa kayan gonan kuma ya zamanto a wurare ta inda ake noman ko inda ake kusa da inda ake noman to na abubuwan duka ba su samu ba saboda yanayin da ayyukan bangaren ayyukan gona ya samu kansa wato na rashin samun kason da ya kamata daga jihohi local government har tarayya a kuma lokacin da ya kamata. To amma me yasa har yanzu Najeriya ta kasa ci da kanta? To wayannan tambayoyin na ɗaya da na biyun da nan kusan wato suna da kusanci. An kasa ci da ƙasan nan saboda ba a yi wa manomi da makiyayi abin da ya kamata ba. In ka duba a wani lokaci sai ka ji jiha kaza ta yi abin da ya kamata ma al'ummanta ma manomanta kuma sai ka ga abin ya zauna ya yi amfani yadda ya kamata. misali a shekarun baya ba zan manta ba lokacin da aka kafa gwamnatin siyasa na farko a wannan karon 99 da zuwa 2000 shugabannin mu na wancan lokacin ba ni mantawa an je Kaduna an taru da gwamnonin Arewa an fitar musu da tsari da ka'ida da abin da ya kamata a yi. bayan an ba gwamnatin tarayya karkashin shi mai girma Admiral Murtala a wannan shekaran gwamna ɗaya da aiwatar da abin da aka faɗi din shine wato ɗaya daga cikin jihohi na Arewa maso yamma wanda a shekaran ya yi abu har ya gama mulkinsa ayyukan gona sun samu ci gaba jiharsa fiye da yadda ake tsammani a lokacin jihohi daban-daban suka tafi sayo abinci a wannan wurin saboda wannan shawaran da ya karba a wannan lokacin daga tafiyan sai na tsammani ba wanda ya sake yi wani abu mai kama da wannan to ta ina za a magance wani matsala kenan babban abin da ya kamata a yi policy ɗaya in an fitar da shi a tarayya shi zai sauka daga tarayya har jiyo har ƙananan har ƙananan hukumomi su ne za a amfani da su a lokaci ɗaya a gwada wannan a gani kuma ai amfani da bankin manoma to bank of agriculture wanda yake da ma'aikata wanda yake da rassa yake da duk abin da ake nema to yin wannan zai ba da dama a kawo ƙarshen wannan matsaloli duka. Bayan jin ta bakin manoman, wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da ƙaramin ministan noma a Najeriya, Sanata Sabi Abdullahi kuma ga yadda tawar su ta gudana. wannan dokar ta ɓaci da kuka kaddamar an fidda sabbin tsare-tsare da dama wanda ake sa ran zai magance ko kuma rage raɗaɗin da ake ciki cikin gaggawa akwai watan rance da gwamnatin tarayya ta riga ta ɗauka wanda ake kira national agricultural group scheme agro pocket wanda bankin african development bank suka bayar to a cikin wannan tsari an tsara ta ne cewa za a mai da hankali ga noman rani musamman na alkama da shinkafa da masara da rogo sannan kuma za a ci gaba da watan waken soya da kuma sauran abinci irin su gero da watan dawa in aka shiga cikin damana to akwai jihohi goma sha biyar da za a iya wannan amma jihar da ta jagoranci wannan ita ce jihar jigawa gaba ɗaya dai muna da hekta kusan dubu dari da goma sha takwa da wasu 'yan kai wanda aka samu wanda zai tunanin to kasar noman nan fa arewa take ɗaya daga cikin abin da ya ƙara wa kawo munin lamarin shine rashin zuwan mutane gona saboda dalilai na tsaro al'amarin dai mun san akwai inda ake buƙatan ɗauki kuma ita gwamnatin tarayya ina ganin bata yi rauni kan fahimtar haka ba za ka ga ana na ana iya ƙoƙari kuma ka san shi harkan tsaro abu ne wanda yake baya mata garaje kuma ana na ana cin samun nasara an jima ana zuba kuɗi a harkar noma a najeriya wani darasi kake ganin kun koya a baya wanda zai sa yanzu ku guje wa kurakuran da da dama suka yi tabbas na yi aiki a wannan ma'aikata shekara ashirin saboda haka na san abubuwan da aka yi a baya inda kurakurai suke da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce an yi na gyara babban abun da mun dawo kansa yanzu muna kokarin gyara shine shin waye manomi na gaske kenan shine babban ta magana don kowa kawai sai ya hito ya ce ni manomi ne saboda haka wannan karon abun da mu muke faɗi shine gyaran da muke so mu kawo nan shine mu san su waye manoman mu amma misali yanzu irin wasu ayyukan da aka yi baya ban son kira suna an yi wasu program a baya inda mutum ɗaya zai zo ya ce yana da hekta dubu dubu ɗari a ɗibin makudan kuɗi a bashi ba kuma noman yake ba to wannan duk mun fahimci haka kuma muna iya kokarin mu don mu kawo gyara ki kowa ya san ɗan najeriya na cin jiki yana cikin matsanancin yunwa musamman wannan ƙaddamar da ko ta kwana a harkar noman nan da aka yi akwai wani lokaci da aka ware na ba masu a wuce lokaci kaza a ga an sauƙi lamarin ta san dama can shugaban ƙasa ya riga ya ba da umarnin mu hito da abincin ajiya na ƙasa a raba watan metric tons dubu arba'in da biyu ko na abinci daban-daban to duk na abubuwan tun da aka faɗa na san 'yan najeriya suna nan suna sun kasa kunni suna son su je mai ake ciki to lallai ba wai kwancewa aka yi ba a aiki ake Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, a madadin wakilanmu a sassan Najeriya da suka aiko mana da waɗannan rahotannin da sashin Hausa na RFI, sai kuma babban editanmu Bashir Ibrahim Idris da ya tsara shirin. Ni, Nasiruddin Muhammad ke cewa ku huta lafiya.